بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بينك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ne kowa ne komai wanda ya kaddara haɗuwar mu a wannan yammaci mai tarin albarka na asabar goma ga watan jimada al'akira a wannan shekara ta 1434 madaidai da ashirin ga watan afrilu watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya alhamdulillah mun haɗa wannan masallaci ne da ke nan kwakwun zo cikin garin mina domin fara wannan daura da ake gabatarwa dukkan bayan watanni uku inda take karanta littafai da ya suka shafi aƙida ana karanta littafai ne na darasin aƙida da taushe domin fayyace asalin da'awa ta annabawa da manzanni wanda yake annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko su ne domin su tabbatar da abin da yake hakikanin tauhidi kunkar ubudiyya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan tsari na tabbatar da tauhidi bai canza ba a dukkanin sakonnin annabawa baki su tun daga farkon su tun daga annabin farko har zuwa annabin kashi babu wanda babu wani annabi da aka turo face abu na farko da yi sai da ya kira mutane zuwa da tsantsar ibada wala karfa asma fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut haka kuma yazo wannan a dunkule kenan haka ne yazo a wurare daban-daban a cikin Qur'ani a fahimce kowanne annabi yana kiran mutanensa zuwa da tsantsar ibada hakan nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauki tsawon shekaru goma yana karanta da mutane tsantsar ibada tsantsar sai da aka shekara goma سماك إسرائي دم عراجة إلا أكو وجب تصلون دا سرمو كنتو كنتو شريعة سكت لها وانا زينونا منا من يمنتم توحيدي دا كيما صدر درجة صدر إلم فلا لدي الله تعالى يمنى جهورا وانا دورا أموالي تجد ومن كانت اللي تفيد سكشا فيه لتفاق أكيدا يسألك مثلا أولي دورة أهل الأكيدا الدرس اللي هي قباتة كونتي أدورو لي قباتة أنا كنت ubangiji subhanahu wata'ala ya mana muwafaqa na karanta littafin fadul islam na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab wanda yake bayan haka kuma muka samu rarar lokaci muka karanta risala ta shi Muhammad ibn Abdul Wahab al li ibadatillahi wahda Allah madaukin sarki ya amfanar da mu da dukkanin abubuwan da muka ji muka karanta kuma ya sa aiki da shi da izinin Allah madaukin sarki a wannan karo din kuma za mu karanta littafi ne mai suna lum'atul itiqad alhadi ila sabilir rashad wannan littafi ɗaya ne daga cikin manyan manyan littafi da suke magana akan aqida idan aka ce manyan manyan littafi ba ana nufin littafi ƙatoto haka ka san shi yayi shafi ɗari takwas shafi ɗari tara ba haka ake nufi ba da muka ce littafai manyan manyan littafai mana littafai da suka rakaza akan afsala ɗalibai akan tsantsar abin da ya shafi a tsira ta ahlus sunna wal jama'a kamar da bayani zai zo akan littafi din wannan littafi ba karamin littafi ne malamai sun ba shi kulawa cikin sai da suka yi aiki a kansa suka yi aiki akan mawallafin littafi din wanda ke ba da bayani akan littafin muktasar ne jiddan littafin muktasar ne a zama ɗaya za ka karanta shi zama biyu za ka karanta shi isa ake buƙatar abubuwan da ya kunsa ya zama na ɗaliban ilimi an haddace shi ta ko ta ina aka ja mutum iya karanta shi sunan littafin lum'atul i'tiqad alhadi ila sabili rashad sunan mawallafin littafin shine ibnu qudama da kuma galibi idan za mu karatu akan abin da ya shafi littafi na aqida da sauran littafai musamman a darasin farko aka yi tarjamar abin da ya shafi mawallafin littafin ka san shi ka san tarihinsa ka san rayuwarsa wannan zai baka haske akan abin da zaka karanta shin wanda zaka karanta littafinsa malami ne da malamai suka amince da shi malami ne ko ku a'a dan kawai shi ma ya rubuta littafi ne da kowa ke rubuta littafai saboda haka muke da muqaddima guda biyu muqaddima ta farko abin da ya shafi takaitaccen tarihin mawallafin littafin abu na biyu ma'ana mukaddima ta biyu bayani takaitacce akan abin da ya shafi shi karan kansa littafi din sannan kuma da sauran lokaci sai mu shiga littafi in kuma lokaci mana halin sa gobe sai mu tashi a farkon littafi din mawallafin wannan littafin shine muwafaquddin abu muhammad abdullahi bin ahmad bin muhammad bin qudama المقدسي الجماعلي الدمشقي الصالحي الحنبلي رحمه الله تعالى wanda wannan rubuta littafin sunan shi muwafaquddin ma'ana kan bashi kenan na ilimi da zaran ka ji an ce qala muwafaquddin ko qala muwaffaq to shi ake nufi da ibnu qudama wannan mawallafin wannan littafin ne kamar da inda ka zan ce shaykhul islam aka shiru to ana nufin ibnu taymiya ne al-harrani shine muwafaquddin ana mai alkunya da abu muhammad kan bashi na ilimi muwafaquddin alkunya sa abu muhammad sunan shi abdullahi sunan mahaifinsa ahmad sunan kakansa muhammad sunan kakansa na biyu kudama isa ake kiran shi muwaffaquddin abu muhammad abdullahi bin ahmad bin muhammad bin kudama al-maqdisi an ce da shi al-maqdis ne al-maqdisi ne domin ya garin su yana baitul maqdis shi ya kira sa al-maqdisi mutumin a yanzu ne kenan a ce mutumin falastin ne kenan aljama'ili yau asalin karkara su kenan a dimashki babban birnin ƙasar su kenan tun da wancan lokaci in aka ce Dimash sham kenan ya shafi ya shafi ita karantar da siriya a yanzu ya shafi falastin kasa nau kenan biyu ya shafi urdu jordan kenan a yanzu kasa nau kenan uku ya shafi isra'ila nau kenan hudu duk waɗannan su a kira sham ƙasar sham to a wannan lokaci kuma babban birnin ta ne dimashq idan aka ce a dimashq mutumin birnin dimashq in kuma da turanci ne a ce damascus alhambali yana bin mazharabar imam ahmad ne ibn hanbal rahimahullahu ta'ala allah ta'ala ya mishi rahama wasu wani ya bai ce a'a to kuma nan shiyar malikiya ake bi sannan kuma zai samu littafin alhambali an sha maimaitawa ta abin da ya shafi aqida abin da ya shafi tauhidi dukkanin waɗannan mazhabobin guda hudu mazhabar hanafiya da malikiya da shafi'iyya da hanabila duk mazhabobi ne na ahlus sunna saboda abin da ya shafi tauhidi da aqida za a ga babu cin karo littafi ne bai daya mun karanta muqaddimar risala ta ibn abi al-qarawani mun gano wannan da ke ko mun karanta sharh sunna na imam al-barbahari al hambali maza za a ga karatuttukan duk ɗaya ne sai za malamai suke cewa waɗannan mazhabin duk mazhabi ne na ahlus sunna saboda haka ba a sami wani dogon saɓani ba na akan abin da ya shafi aqida a cikin su saboda ka duk littafin da mutum ya karanta a cikin su na tauhidi tsaftataccen littafi ne ina nufin littafin tauhidi na asali ba kuma littafin tauhidi da ake haurai aka shigar da shi ba don kowace mazhaba akwai littafin tauhidin da aka kakaba mata wanda yake asalin mai wannan mazhabar ko wanda ake jingina maza ba zuwa gare shi bai san da wannan aqidar ba kamar malikiya da zara an ce malikiya a bangaren fiqh to a bangaren tauhidi sai kaga ana kiran asha'ira wanda ke wannan kuskure ne abin da zai nuna maka kuskure ne shine littafin risala na ibn abi zaid da fitihun al-akbar da fitihun al-asghar duk da ne duk fiqh ne wanda yake tsaftace shi yasa akan abin da ya shafi abin nan furo nan ne ake samun sabanin fahimta amma aka abin da shafa akida aqida ce ta ahli sunna baki ɗayan su su waɗannan malamai ɗin abu na biyu malamai ce alhambali maza yana bin mazhabar hanabila ne ashe kenan mutum ya jinyara kai zuwa ga mazhabar ba aibu ne abin da yake aibu shine mazhaban shi amma dai ka samu wani babba daga cikin manyan manyan malaman addinin musulunci fa sai sai ka ji shi ana jingina zuwa ga mazhabarsa kamar wannan ibn qudama al-hanbali kamar eh, abin nan ibn hajar al-shafi'i kamar imam an-nawawi al-shafi'i kamar ibn abdul barri al-maliki kamar imam al-bayhaqi al-shafi'i ina ba ta mun mun gano wannan da ke wannan duk ba aibu bane abin da yake aibu shine takiban mazhabanci abin da yake a mazhaban su wa ana illa min ghawiyati wa in ghawat ghawaitu wa in turshidu ghawiyatu arshidi wannan shine aibu kan Allah ta'ala ya sauya an haife shi a garin jama'in a garin jama'in shi garin jama'in yana yankin nablus ne kaga tun da kada an ce nablus kaga falastin da za su fitowa kenan sosai a haife shi a shekara ta ɗari biyar da arba'in da ɗaya a watan sha'aban shekara ta ɗari biyar da arba'in da ɗaya a watan sha'aban ya iso birnin damascus kenan tare da iyalansa da danginsa baki ɗayansu a lokacin yana da shekara goma mana a lokacin da ya cika shekara goma sai danginsu da yan uwanshi da dangin su dai baki ɗaya suka yi hijira suka yi ƙaura daga can jama'ai ƙasar yankin Naples kenan suka dawo babban birni ya samu kammala hadda alƙur'ani mai girma tun yana yawo sosai da sosai ya kammala hadda alƙur'ani mai girma ɗaya kenan na biyu kuma ya haddace littafin muktasarul kharafi muktasaru al-khiraqi muktasaru iya cewa kamar shine muktasaru khalil a bangaren malikiya kenan ba karamar littafi bane tun yana yaro ya haddace shi abin kuma da zai nuna maka ya haddace shi haddar ba karamar hadda ba ce domin daga baya ya zo mai littafin sharhi mai kimanin mujallaji goma sha وقرأ على مشايخ دمشق يا كراتو أجبان من يمن يما لمن أثر شام ما لمن دمشق bayan ya yi karatu a nan garin damascus inda mun yi magana cewa a jama'il yake a yankin nablus kenan kamar ka ce a jihar nablus sannan sai suka yi hijira suka yi kaura suka dawo birnin damascus bayan nan ya yi tafiya zuwa birnin bagdad da shi da dan innansa inna ita ce yar uwar uwa kenan da shi da dan innansa sun yi tafiya zuwa kasar sham dan inna ta su shine al ibn abdul ibn ali ibn surur kenan mai littafin umdatul ahkam mai littafin ahkam da muka sani da shi da wannan su biyu kenan haka suka kama hanya suka bar birnin damascus suka kama hanya bagdad domin zuwa karatu sun yi wannan tafiya ne kuwa a shekara ta 561 kenan lokacin ya cika shekara ashirin ya cika shekara ashirin da haihuwa ya bar garinsu zuwa birnin bagdad kar ku manta irin waɗannan ƙasashe waɗannan garuruwa su ne garuruwa na asali na ilimi irin makka madina sham damascus ke irin bagdad musamman lokacin da daura islamiyya ta kafu a bagdad duk inda aka ce birni ne to ana kyautata san samun malamai a wuraren ke za a takaici mutum yana birni ba abin da ya sha ba abin da ya abin nan ya haɗa kan shi da karatu a birni ne za ka samu akwai makaranta ta bayan la'asar akwai ta bayan magariba akwai ta bayan isha akwai ta bayan asuba za ka samu karatu iri daban-daban kai wani lokacin ma za ga bayan azhar zuwa la'asar ake karatu a birni kenan wanda yake ya zama dan ƙauyen birni shi ne wanda yake birni ba abin da ya haɗa shi da karatu ba wani lokaci da ya samu wa kanshi da zai dinga zuwa idan dinga biya karatu a gaban malami to wannan shine dan kauyen birni Allah ta'ala ya sauke da suke wannan tafiya zuwa birnin Baghdad sun yi tafiya sun yi tsawon shekara hudu a garin Baghdad suna ta faɗi ta kan neman ilimi inda suka fara sauka sun sauka wani a wurin Ashir Abdul Qadir bin Abdullah Al-Jawli wa kenan abdulkadir jelani wanda ake jingina kadiri kadiriya zuwa gare shi shi ne mai masaukinsu wurin suka sauka wurin suka yi karatu an sha maimaita a majalisai na sunna a shek abdulkadir aljilani yana cikin manyan manyan malaman sunna wanda yake rubuce-rubucensa da bayanansa filla-filla ibn qayyim ya faɗa a cikin muniya ya yi sosai da sosai sai dai kuma biyan ne kuma ba hali halika da na malamin ba annabin da shi dai malamin an shirye shi lalle ilalla eh, yana mazhabar sunna ne kun gano wannan abubuwan da ake jingina mishi kuma akwai wanda yake karerai ne a kuma da yake Allah ta'ala ne kadai ya san hakikanin shi to wannan kenan amma wasu kuma da za a ga shi wannan ne na ɗari ko za ga su da alaka da sunna ko ta kusa balle ta nesa yayi karatu a gaba a Sheikh Abdul Qadir Jilani wurin su mai fara karatu suka fara karatu su su biyu kenan sannan sai suka tsaya wurin Ibn Jawzi ba Ibn Jawzi ba kayyin ba sannan daga nan daga nan Baghdad suka tashi suka goma inda ake kira Ribaqul Ma'al sannan suka shagaltu da wani babban malami da ake kira shi Mani a wannan zama da suka yi zuwa birnin Baghdad su su biyu da shi wani Ibn Qudama da muke karantawa da wannan kenan da Abdul Ghani mawallafin littafin al Ahkam a wannan tafiya da suka yi sun tsaya sun mai da hankali sun tantance abubuwa kamar haka abu na farko al-fiqh sun tsaya sun karanci fiqhu tsantsa hakikanin karantawa amma sai kuma babu wata annoba da take tashi yanzu illa cewa ai ba ruwanmu da fiqhu ai mun magana wannan maganganun malamin fiqhu ne ba su da dalili akan haka wannan wani sabon tunani ne wanda yake ba shi da asali a ilimi wanda kuma duk wanda yake bin irin wannan motar gaskiya ba za ta kai shi zuwa ga tudun mun tsira ba Allah ta'ala ya sauke sun tsaya sun ɗauki hakikanin ilimin fiqhu da ilimin hadisi da kuma abin da ya shafi al nau kenan uku ga abu na farko ka fahimci hakikanin al'amarin tukunna ba tare da ka san an yi sabani a kai ko ba a sabani ba sannan na biyu ka fahimci dalilan su shi sa yake sun fahimci hadisi sai na kuma suka fahimci khilaf matsalolin da aka yi sabani da abubuwan kuma da ba a sabani a kansu ba wannan bayan cika shekara hudu kuma suka dawo to bayan haka kuma shi mawafa ne ya sake koma abin nan baka daɗi a wannan a shekara ta hamsin da ta ɗari biyar da sittin da bakwai a wannan lokaci ya koma ne tare da imadu din abul sahab ibrahim bin abdulwahid bin ali al-maqdisi a wannan tafiya sun zama sun zama na tsawon shekara guda ne kagan ka haɗa wannan shekara guda da waɗancan shekaru hudu shekara nau kenan ya yi shekara biyar kenan a birnin dakatar wanda yake nan ne garin su imam ahmad ibn hanbal nan ne makarantar su imam shafi'i kafin ya koma masa saboda birnin Baghdad ba karamin birni ba ne na ilimi tuntuni har zuwa yanzu ita nake ganin magabta addinin musulunci suka ɗaiɗe ta garin suka tarwa garin suka rubuce shi Allah ta'ala ya mai da makircin su zuwa uh, zukatansu sannan kuma ya yi tafiya zuwa aikin hajji da ya tafi zuwa aikin hajji da mai da kanshi dan aikin hajji kaɗai ba ya tsaya ya yi amfani da wannan tafiyar ya yi karatu a wurin malaman da ke maka kasan tafiyar sai mutum yana da zarafi a kanta wani ya tafi aikin haji in baya cikin harami in baya cikin ba sallah ake ba to sun fito waje kuma suna tafira yadda ya saba fira a Najeriya aka yake yi a can bai mamance ba cewa yanzu ibada yake maimakon ya samu wata harka ta ilimi ya zauna ya dinga ya dinga sauraron malamai kincin har yanzu a masallacin Makka a masallacin Madina akwai malamai da bayan asuba bayan la'asar bayan magariba bayan isha malamai iri daban-daban suna karantar da karatu akwai mai tsawaitawa akwai mai takaitawa akwai wanda yake aiki shi amsa tambayoyi mutum zai karu sosai da su ina fata mun fahimci wannan da ke ko yi amfani da wannan tafiya da yi zuwa aiki haji ya tsaya ya yi karatu a wurin manya-manyan malaman makka kuma wannan ba ma birnin makka ba ko da tafiya ce ta kama mutum sawa'un tafiya ce ta kasuwanci tsawon tafiya ce ta aikin gwamnati an tura ka famin wani gari ba wani aikin mutum ya je ya je sake ta kanshi a otal ba kawai gari ne ka san bani ne ba ya rasa malamai ina ake karatu bayan asuba ina ake karatu bayan la'asar ina ake karatu bayan magariba ina ake karatu bayan isha al'amura ne da in ba zai ci karo da aikin da ka je yi ba sai ka samu lokaci kuma ka dinga sauraron karatu wadannan al'amura da yawa akwai tafiye-tafiye da aka yanzu haka za ka iya tuna cewa wata tafiya da kai wata dama da ka samu a wannan tafiyar watakila in ba Allah ya ce ba da sake mai mutuwa yanzu na musamman mutumin da ya shigo mina ko da ya shigo mina kayi tsawon shekara shida ko ya shigo mina diploma tsawon shekara biyu ko shekara uku ko ya shigo mina COE tsawon shekara uku ko ya shigo SUT tsawon shekara biyar ko shida ko hudu za ga akwai abin da ya shigo da shi kenan sai da inda zai yi amfani da wannan damar bayan ya gama karatun shi na boko tsakanin magariba da isha ko bayan a daidai lokutan da yake ina zai samu majalisi inda ake karatu sai ga ya samu fa'idoji masu tsari yawa ba wai zama kai abin da shigo da shi kenan ba da an baya aji ya shiga gari ya zai shigo mai na kuma shi bai san ko ina ba zai zama da kauye kaga ya gama zama ba kauye kenan inda bai san ina ake karatu ba da zai je zai kara ma kansa jari na ilimi Allah ta'ala ya sauke gaskiya tafiye-tafiye da mutum yake samun kansa a ciki wallahi ya kamata ya amfani da su amfani sosai da su wani garin fa ka kasuwanci sai yanzu za ka iya tunawa lallai mutum ya yi asara a wannan zuwa don watakila kusa da su akwai wanda ake karatu shi dai ba abin da ya dame shi in dai ba an dai ba a rufe an rufe kasuwa yana zaune kawai ana ta buga jam ana ta turawa ta bluetooth ana ta menene shi bai san lokacin neman kuɗi daban ina kuma zai samu ya biya karatun ƙur'aninsa sun karatun Qur'anin sa yana nan garo irin na daɗin nan wanda mai izziya ya ce ba abin da shi sallah ko kuwa ya ce an sabani akan limancin sa sai ga mutum da ya shigo birni haka ya koma ba wani abu da ya ƙara da shi na ilimi Allah ta'ala ya sauki wannan ba karamin hatsari gani bayan da Sheikh dinin ya kammala waɗannan tafiye-tafiye ya tsaya a ƙasar Sham Damascus kenan ya tsaya tsayin daka a babban masallacin kasar damascus shine jami'ar dimash kenan al'umari kenan ya tsaya tsawon lokaci ya zauna tsawon lokaci abin da yake na farko a tajiri karantarwa na biyu al'imama limanci na uku a tasnif wallafa littafai magar kuma ta irin waɗannan manya-manyan masallatai da duniya take alfahari da su ba wai mutum ya haddace littafai shi guda irin hamsin din nan shi kenan zai zama malami a masallacin ba ina ba ta mun gano wannan da kyau ko a'a masallaci ne da malamai da suke a garuruwan su ne suke tasowa su zo irin waɗannan masallaci a matsayin ɗalibai to a ce yau kuma mutum ya waye gari yana cikin malamai wannan wuri kin san ba karamin wuri to shi abin da muwafaquddin ya zauna a wannan masallaci yana karantarwa yana ba da sallah yana kuma wallafa littafi ta abin da ya shafi ɗabi'u malamai suke cewa wa kana da ihtimali lil aza ya kasance yana yawa yana da hakuri na dau juriya na duk irin cutarwar da za a yi mishi ake mishi sawawan cutarwa ne ta baki daman shi ne yafi yawa a yawan mutum ga ne a jefa mai bakan magana a cutar da shi duk ubangiji subhanahu wata'ala ya buɗe girjinsa zai iya yana iya hakuri kan wadannan har suke cewa wala yanzuru ahadan illa huwa yatabassar baya tattaunawa da wani akan abin da ya shafi ilimi ba ce yana tattaunawa yana murmushi kan ma ga ko fushi yake ya daure a'a yana tattaunawa yana koro maka dalilai kuma yana murmushi bai dauki abin fada ba kenan suka ce wa kana yusalli bi khushu ya kasance yana sallah cikin kankan da kai cikin nutsuwa da khushu'i wala yakadu yusalli sunnat al-fajr wal isha'ain illa fi baiti da ka samu Ka ga yayi rak'atayn al fajiri ko rakawoyin inda ake yi bayan sallar magariba da yar ka samu ga yayi a masallaci a yanayi ne a gida dan ka san asalin sunnan nafila kenan ka yi ta a gida rak'atayn fajr da yar ka same shi yana yin a masallaci a a gida yake yi ga kenan ya nuna yana tashi da wuri dan da a masallaci yake yi to yana gama alwala ne zai tuho ko an ko an tare sallah ko ba tare sallah ba yana zuwa ba tare da sallah ba sai raka'a ta fajr amma asali ana yin ne a gida wa kana yusalli bana al-isha'ain arba'an ya kasance yana yin sallah raka'a hudu ne bayan sallar isha bayan sallar magariba zuwa sallar isha ai kaga akwai nafila bayan sallar magariba in mutum ya ido da sallar magariba akwai nafila da ake yi ka samu kai raka'a biyu in kai raka'a biyu sai ka miƙe ka sake kawo raka'a biyu nawa kenan hudu to ya kasance raka'a hudu yake yi a raka'a ta farko yana karanta alif lamim as a raka'a ta biyu yana karanta yasin kaga ya kammala raka'a nawa kenan biyu sai sallan in ya je raka'a ta biyu abin nan raka'a abin nan raka'a ta nawa kenan yanzu ta uku kenan a raka'a ta uku yana karanta tabaran ne a raka'a ta uku kenan yana karanta dukhan hamim ad a raka ta hudu yana karanta tabara wannan su ya nufinta da ƙyar ka ga yana filfilin da ba waɗannan yake karantawa ba in dai tsakanin magariba da ne in dai na filfili ne da yake yin su bayan sallar magariba kafin sallar isha na farko dai raka hudu yake na biyu raka hudun ga yadda yake yin su raka farko alif lamim asajada raka ta biyu yasin raka ta uku dukhan raka ta hudu tabara kaga suka cire isha kuma an kusa kiran sallar isha kenan suka ce wata rana sai sarki ya kawo mu ziyara kuna ji da ke ko kawai sai sarki ya kawo mu ziyara bari ya ziyarce shi wanda ya kira shi ibn al-adi sai ya same shi yana sallah da ya same da yana sallah fajalasa bil qurb minhu sai ya zauna kusa da shi shi sarkin kenan ya zauna kusa da malamin domin kaga malamin ya dan ya dan gashi kenan ko kuma ya san sarki ne yanzu suke cewa haka ya zauna da shi yadda ya saba sallan nan bai rage ba yadda shi ibn qudama ya saba ya saba yin sallar yadda ya saba yin sallah. bai rage ko kaɗan ba haka ya yi su sai da ya kammala abin da yake yi da su sannan ya zo ya tsaya ya saurari shi yanzu ka tana inda wani ne aka ce aka ce mataimakin shugaban ƙasa ne yake sallama da shi a ga inda ta farko ya yi niyyar raka a goma ne a kake gani ce a ce in wannan take raka ta biyu to ita zai in ko ta ɗaya ce zai yi ƙoƙari ya ga raka ta biyu ya kawo mu da hammata ne ko kuma na zan misali Allah ta'ala ya sauki. mana za a ga irin mutane wanda yake har ka ga malaman tarihi suna kawo waɗannan abubuwan cewar yana sallah sai sarki ya kawo mishi ziyara sai bai gajarta sallar ba yadda isa bai yin sallar sai da ya kammala ta tukunna sannan ya ne ya zo suka ci gaba da tattauna da su tattauna lallai ilalla ya nuna cewar yana bai masallar shi kulawa kuma duk mutumin da yake bai masallar kulawa za ga wannan ba karamin matsayi yake samu ba wurin Allah subhanahu wataala domin a salatu imaduddin من أقام فقد أقام الدين ومن تركه فقد ترك الدين ta abin da ya shafi sa malamai suka ce wa kana su hali itiqad aqidarsa aqida ce inda ta ciya mudghidan lil mushabbiha baya kaunar waɗanda suke kamanta Allah ta'ala da halittarsa har yake cewa ai wa min shartu tashbihati anna rasha'a thumma mushabbih yana cikin sharadi na tashbihi kaga abu kaza sannan ka kamanta shi da abu kaza ko ba kai ke ba a kama al-mushabbahu da al-mushabbahu bi kenan sai cewa ya ga Allah balle ya kamanta shi da wani dan da ba a tashbih da al-khiyali mutum zai ta illa tashbih da khiyali ne mutum ya ce Allah ta'ala ce abin nan kanu rusu shayatin kauna su kenan to kaga ba irin wannan tashbih Allah ta'ala ya abin da ya shafi malaman sa malamai suka ce talakar muwafiqul ilma ala ulama'i asiri na farko ya yi karatu a wurin malaman zamaninsa ba malami ne da yake cewa shi ba shi da malamai a'a shi malami ne da yake da malamai shi za ka ganin karatun shi zai zama mai tsarta amma duk wanda yake tutuwar ba shi da malami ne ga wannan shekani ne malamin sa Allah ta'ala ya sauri. ya yi karatu a wurin malaman zamaninsa ya yi karatu kenan a wurin malaman Damascus da malaman Baghdad da malaman Makka da malaman Mosul duk yayi karatu a gaban su daga cikin wadan daga cikin su ko da ba duka ba akwai Abdul Batal Ahmad bin Salih Al-Jayli kuma Baghdadi mutumin kasar Baghdadi Baghdadi kenan ko ya kasance ya rasu ne a shekara ta 565 shi Ibn Qudama yake cewa wa kana ahadul ulama al ya kasance ɗaya ne daga cikin malamai waɗanda suke tantance malamai kenan da yi karatun yayi karatu ne a gaban malamin da ke amsa malami har shi mafakuddin yake cewa kana imama fi sunna shi wannan malamin nashi na farko ya kasance limami ne a sunna sikatan hafiza ya yi karatu a wurin shi ne a tafiya da zuwa bagdad malamin shi na biyu akwai abul ma'ali ahmad bin abdul bin muhammad bin umar al-bajisra'i kana sikatan shi ma fika ne ya rasu a shekara ta ɗari biyar da sittin da uku sai abulhassan hasan sa'adullah bin nasar a tajani shi ma ya rasu a bagdad sai abu zur'a qahir bin muhammad bin qahir al-maqdisi shi ma ya rasu a shekara ta 566 sai abu muhammad abdullahi bin ahmad bin ahmad bin ahmad al-baghdadi al-allamah al-muhaddith imam an shi wannan imam ne an-nahwi an-nahwi a zamanin sa shine kad ake magana kai shi ibn qudama yana jinjina mai sosai da sosai a abin da ya shafi ya yi karatu a gaban sai ce bai samu sun yi karatun da yawa ba wato hakan ya samu ba ya ce bai samu sun yi karatun da yawa ba saboda na hau ba karamin jari ba ne na hau ba karamin jari ba ne in mutum bai sani ba haka ya kai sai ce kulla ba na hau sai cika riga shi da iska Allah sai yana jin baki bakin na jan shi ba wai ko da za ka samu wani irin tabarau ne sai ya manto littafin ya manto nan a gida ne wallahi tallahi kuma ke tsaya ka karanci nahu a wurin ahlus sunna yawa kuma karanta littafin da suke mutamadai a nahu kuma nahu yana da cikin littafin da dukkan jin larabcin da ba za ka iya karanta ma kanka da kanka ba dole sai ka ji an karanta maka shi wai ka buɗa ga rubuta al zamirun fa shamsu taliatun sai ba ya ga ga al zamirun rana yana tana da kyau amma ba za ka iya gane ya yake yi Allah ta halaye kyau akwai muhiddin abu muhammad abdulkadir bin abdullah aljai shehu bakatat kenan eh abdulkadir kelani kenan yana cikin manya manyan malamansa lokacin da kamar da na faɗa da su lokacin da shi ibn kudama ya zo daga a makarantar shi ya sauka shi ne mai masaukinsa hakan kuma ya zauna a wurinsa subhanallah abin da ya rage shekwana arba'in abdulkadir ya rasu bayan sa ya fara karatu a sa da kwana arba'in ya rasu Allah ta'ala ya kanshi da gafara kuma ya karanta littafin alkhirati a sa a shi shi wancan na faɗa mana malami ne wanda yake na addini ba malami gani na ɗariƙa ina fatan mun gane wannan da ke ko akwai abul fadl abdullah bin ahmad bin muhammad al-tusi al-baghdadi shi khatib al-mosul yana cikin malamansa yana cewa kana shaykhan hasana lam nara minhu illa al-khair yace babban malami ne a zuwa karatu da muke wurin sa ba mu ga wani abu sai alkhairi a wurin sa malamin shi na takwas akwai ahmad bin muhammad bin qudama al-maqdisi mahaifinsa kenan yayi karatu a wurin mahaifinsa a abin nan a lokacin da yake baghdad akwai abul ma'ali abdullah bin abdurrahman bin ahmad ad-dimashqi ya yi karatu a wurinsa a birnin dimash mun shiga malaman shi na damascus kenan akwai abul makarim bin muhammad bin musallam bin hilal al-azdi ad-dimashqi al-amin ya rasu a shekara ta ɗari biyar da sittin da biyar Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahmi shi wannan kaɗan kenan daga cikin malaman shi maza kaɗan dan malaman suna da yawa sosai da sosai daga cikin malaman shi mata da ya karatu a gabansu akwai khadijatu bintu ahmad bin al-hasan an-naharawi an-nahrawaniya kenan yace hasan salihatan dattijuwa ce mace ce ga haddasana kuma ta rasu a watan ramadan Allah ta'ala ya gafarta mata ya rahmshe ta a shekara ta 570 yana tana cikin malaman da in karatu a gaban su a tafiya da idakatat hakan nan dai daga cikin malaman shi mata akwai shahadatu bintu ahmad bin faraj ita ma katiba ce marubuciya ce wannan amma ana kiranta da ana mata laƙayi bi da fakharun nisa ita ce musnadatul iraq idan wasu abubuwa a iraq suke tsauri tana cikin manya-manyan malamai da ake lissafawa a iraq ah, mana wallahi maza ku ta hidi kada wata rana fa eh kace ne ne nace kada wata rana fa akwai akwai nafisa wasu yana ana kiranta da Fatima malama ta dauke nan ta uku kenan nafisatu bint Muhammad al-Baghdadiyya duk waɗannan malaman mata ya yi karatu a gaban su yanzu abin da ake kai magana shi in ka buɗe makaranta da ɗalibai maza talatin da ɗalibai mata uku kafin ai kwana talatin ya abin zai kasance Hmm? ko mai ne ta tambayar maza za su dawo nawa ko ma makarantar shi za kake ganin da ƙyar ka samu makarantar maza tabbatacciya wata yake mai zaman kanta ta maza ce sai zaga ta dan faru da wata wanda yake ko dai magidantar su zo ko ba su zo ba damar makarantar tana harkarta kuma ke ba amma ga an ware makaranta ta magidanta ba haɗa ta da wani abu ba za a ga ba ana ta bada kwamfulin wani an gaji an yi wa wallahi mutum ya tsaya koyi addinin sa wallahi ko ba baka karatu don ka zama malam ba baka karatu dan ka cire ma kanka jahilci wallahi ne babban abin da ke gaban mu duk yadda mutum ya kasance duk zirga zirga da duk tafiye tafiye ya san abin da zai gyara addinin sa da shi ya san hukuncin hukuncin sana'arsa kuna ji da kyau wata sana'a kake yi sai ka san me halas me haram a cikinta ba a sa ba dora ma ka san ku je ku san kasuwanci duka ba amma na sana'a ka dinki kake yi yaji kake sayarwa tumatir kake sayarwa tumatir danye ne ko gusashe me kake sayarwa duk dai ka san menene halas menene haram a ciki wannan shine abin da yake wajibi a kanka akwai nasirul islam abul fatih nasir bin fatiyan bin mutar harawani. ya rasu a shekara ta ɗari biyar da tamanin da uku wannan malami na ibn qudama wannan da muke magana na goma sha uku din ibn qudama ya jinjina ne a gaban shi ibn qudama ya karanta qur'ani da ruwayar da kirar abu amr basri dama mun ce ya haddace qur'ani kenan ko wannan da wata ruwayar kenan a wannan a wurin sa ya karanta da kirar abu amr basri wala zamhu kuma ya lizunce shi wa qara alaihi al-mazhab ya karanta tsantsar abin da yake mazhabar anabila tukunna tun karan fari ya karanta ta tsantsarta a gabansa kun gane ko wal khilaf sannan kuma zai karanta sauran abubuwan a gabansa ne kenan biyu wal usul ya karanta din da usul fiqh a gabansa hatta bari'a hayyo bibi a ciki wa qala annu ya kasance yana cewa yana magana yana magana akan malamin yana cewa shaykhuna abul fatih كان رجلا صالحا حسن النية والتعليم وكانت له بركة في التعليم قل من قرأ عليه إلا انتفع يتشي ما لم النام من سنة أبو الفتح كان رجلا صالحا متن والبيت الحمد لله متن نجم muna yana da kyakkyawan niyya mutumin ya iya karantarwa yace wa kanat lahu barakatun fi ta'lim ya kasance yana da albarka wurin karantarwa karatun shi yana da albarka qalla man qara alaihi illa tafa ba wanda bai karatu a gaban sai ya amfana wasu amfana karatu karatun ka yayi albarka yayi amfani shine zama kana aiki da shi ba wai shine a dinga layi kana rubutun shi kana ba wannan hakimi kana kaza a ce ka ai wani karatun shi yayi albarka daga Lagos ma ake zuwa wurin shi neman sa'a wannan ba wani albarka da karatun shi mutane da yawa sun dauki shine miqyas na wani yayi karatun shi yayi albarka wannan kuma ba shine maqiyas ba wa kharaja min ashabi fuqaha wa kafir daga cikin almajiran an samu manyan manyan maluma malaman wannan kenan yace min mansa daga cikin su akwai wanda suka jagoranci makaranta ta ilimi baki daya wa kana yantafu bil qalil ya kasance yana amfanuwa yana wadatuwa da abin da ya samu na kada ya kana bil qalil wa qara alayhi alqur'ana wa kana yuhibbuna yace mun karanta qur'ani a wurinsa ka ya kasance yana cikin malaman da suke son mu ji ɗalibin kenan yace wa kana yuhibbuna yana son mu wa yujbiru qulubana yana zabirar da zukatan mu yana zabirar da mu akan mu tsani karatu wa yadhharu min bishar bishara tana bayyana a fuskarsa ba malamin da ke ɗora fuska a kodin shi ba idan sami'a na fil masail in yadda muna tattauna masail a matsayin mu na ɗaliban shi yana farin ciki wannan man kafa al-hadith Abdul Ghani yace a lokacin da al-hadith Abdul Ghani mawallafin Umdatul Ahkam ya yanke daga zuwa wurinsa an das ya yanke zuwa lishtighalihi bil hadith domin shi ya fi shagarta da bangaren hadisi da haka da ya ganin fikiwa ake da sauran zai danna kafa shi sai kuma da zai dinga zai haddasa na zalla kawai kun fahimci wannan da kyau ko da ya duba ya duba ya ji a'a abdulkarim baya zuwa baya zuwa ja ilaina sai ta so zo wurin mu wa zanna ana alhafiza in qata li dayki sadrihi sai tsammanin ko abdulgani ya daina zuwa ne saboda yana kuntata mishi wani malamin ya biyo ɗalibin ya ci baya ganin shi ya ɗauka yana kuntata mishi shi yasa shi kuma maimakon ya magana sai ya janye shi duk ba haka Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahamshe su Allah ta'ala ya albarkace su ya albarkace abin da suka gani abin da ya shafi abin nan almajiransu ma'ana ɗalibansu kenan ɗaliban suna da yawa daga ciki akwai zakiyuddin abu ishaq ibrahim bin abdurrahman al-ma'arri akwai izzuddin abu ishaq ibrahim bin abdullah bin muhammad al-maghrisi al-hanbali akwai shamsuddin abu mufaffar yusuf bin turki التركي الحنفي الحافظ المؤرخ malamin tarihi ne sosai da sosai akwai shi wannan din ma da ya zo shi shamsuddin kenan da yake magana akan malamin sa kenan akan malamin sa muwafaquddin ya ce wa fiya shekun al'imam muwafakuddin al-maqdisi ya ce kai mun samu malamin mu shamsuddin al-maqdisi ya yake cewa wa kana yahduru majalisi ya ce ya kasance yana halartar majalisi na karatu da'ima sosai da sosai in ji ɗalibin yake cewa malam ya kasance yana halartar karatu na fi jami'i dimash a masallacin dimash wa qasiyun da masallacin qasiyun wa yafrahu yana alfahari yana farin ciki yana cewa ahya Allahu bika sunna Allah ya rayar da sunna da kai wa kama al bid'a Allah ya fata fata da bid'a saboda karanta da ku ji malamin su ne ke faɗa ma ɗalibin saboda haka wato Allah ya Allah ya nana mu fata sosai aga karatun haka yake buga ya bugo bangaren dalibai ya bugo bangaren abu saboda haka karanta sirri yana da muhimmanci sosai da sosai a matsayin kan na a matsayin kan na malami ka karanta sirri magabata malami magabata ya suke dalibi magabata ya sai kasance sai ga mutum kullum yana daɗa dole da tsawon sa kenan akwai abul abbas ahmad bin salama bin ahmad an-najjar al-harrani al-hanbali al-muhaddith akwai saifuddin abul abbas ahmad bin isa bin abdullah al-madrasi al-hanbali akwai izzuddin abul fida isma'il bin abdurrahman bin amr الصالحي أبو ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي أو إمام الدين أبو محمد بن أبو محمد عبد الحافظ بن بدران بن شبل بن فرخان النابلسي akwai Bahauddin Abu Muhammad Abdulrahman bin Ibrahim bin Ahmad al-Maqdisi waɗannan duk abin nan ɗaliban shi ne na birnin abin nan Damascus kenan akwai Shamsuddin akwai Saifuddin Abdul Farj bin Rizin bin Abdul Aziz al-Ghassani al-Hawrani kenan Allah ta'ala ya ji da zafara ya rahmishe abin da ya shafi littafansa da ya wallafa ya bar ma labirarin duniyar musulunci malamai sun sun dunkule sun ce yana da rubutu mai kima akan usuluddin tauhidi kenan yana da rubuce rubuce akan wannan akwai usulul fiqh yana da rubutu rubuce akan su nau kenan akwai at-tafsir akwai al-hadith akwai al-fiqh akwai al-ansab akwai al-fada'il waɗannan yana da rubuce-rubuce masu tarin yawa a kowanne babi ɗaya daga cikin waɗannan saboda haka akwai littafin cikin littafin akwai al-istibsar fi nasb al-ansar a wani fil ansar kenan akwai al-i'tiqad udurin zuci shine wani shine wani a da saura ba shine lum'a ba akwai al-burhan fi ulum al-qur'an ko kuma al-burhan fi masail al-qur'an akwai kitab at-tawabin akwai zammu at-ta'wil akwai zammu ma alayhi mu'ani tasawuf min al-ghana'i war raqs sunan littafi ne yayin shi zammu zammu zargin ma alayhi abin da suke akan shi suwa mu'ani tasawuf waɗanda suka rungu musubanci min al-ghana na waƙoƙi wal raqs da tsalle-tsalle da rawa kenan tintinta tintin balle da sai ne a'a sai da wannan ya rasu da shekara arba'in da ɗaya kafin ibn taymiya risalatu fi itiqadi ahli sunna wal jamaa yana da risala mai zaman kanta ta dukkan shi aqidar ahli sunna wal jamaa mun samu aqida mun samu kenan biyu akwai ar-rawdatu fi usul al-fiqh wanda ake kira rawdatu an-nazir wa jannatu al-munazir akwai aqida nawa kenan uku a bangaren aqida kenan akwai al-umda wanda ake kira umdatul fiqh kenan akwai fadailu sahaba littafi ne mai zaman kansa fadailu sahaba ne akwai lum'atul itiqad alhadi ila sabilir rashad mun ita kenan ko to ga aqida kenan yanzu mun samu littafai nawa kuɗi kenan duk shi ne akan abin da ya shafa aqida ashe ya ba ta kulawa sosai da sosai akwai mas'alatul ulum wannan bangaren aqida ne ko bangaren fiqh bangaren aqida na mai kenan na biyar mas'alatul ulum Allah na sama akan wannan ya rubuta littafi ya zama kansa akwai mas'alatun fi tahrimin nazari fi ilmin kalam littafi da ya rubuta akan haramcin leta littafai da ba a gina su kan addini ba an gina su ne kan ilmin kalam akwai littafi da ya rubuta kan mishyakatu malamansa a cin yau da muka bada zauren nan a bada asamin daga yau asabar asabar lahadi litinin talata kwana nan kenan kwana hudu a ce kowa ya rubuto malamansa da malamin da ya fara daura maka dan baki alu an baki wanzan ba alu baki lallan hakuri ko wanda ka fara yin ba alfin ba'un aurensa sawa'un ka gudu ko malamin ya rasu kun gane mun da ko a ce ka rubuto su ka rubuto malamanka duk wanda za ka iya ganin malamin ka ne ka tsaya kai karatun tana su ka iya rubuta malaman ka gaba daya akwai wanda zai gwada eh, asabar yau kenan lahadi litinin talata kwana hudu kenan a gaba sai ka rubuta abin da ka karanta a gabansa wannan babbaku kai wannan farfaru kai wannan haddatu kai a gabansa misali wannan kuma a gaban shi ne kai sauka fari wannan a gaban shi ne kai in an yi ta kenan eh, wannan a gaban shi kai ta biyun in kai ta biyun wannan kuma a gaban shi ka haddace wannan a gaban shi kai ahalami wannan a gaban duk abin da ka karanta amma zabura ka karanta a gaban shi duk sai ka rubuta ai duk sai ka yi dadin ko yawwa duk sai ka rubuta yana da kyau sosai da sosai za mu sa ido mu ga wanda zai rubuto mana malamansu da kuma abubuwan da ya karanta a gaban su akwai al-mughni sharh mukhtasar al-khirafi al-mughni kenan na ibnu qudama wanda ya sasa bakin wani ya ce al-mughni na ibnu qaddama ya ce almuzanni almuzanni kuma ya ɓata shi abu da zanni ma abin mawaƙi da na kuma ai abin ya tarki a guji da iya ganta da iya ta almuhullu ba shi ya karanta da kansa kuma zai ce na ibnu qaddama bai ce na ibnu qudama ba akwai muqaddimatu fil fara'id muqaddima ce ya kan gado ba wai gadon ne zunzulutu ba muqaddima ce kai kan gado ka san gado ba karamin al'amari bane ko na awwala ma nasu tibul maqala kenan أكون من هذه القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين لتافي نعيش من هذه القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين بعد أن يربط أنا لتافي من سنة فضائل الصحابة سنقوم أنا لتافي من سنة من هذه القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين ينادى لتافي من سنة المنزار في أصول الفقه لتافي من أشرين دام مناسك الحج سنة لتافي كنا مناسك الحج na irin waɗannan malaman sai ka karanta littafin su akan aikin hajji amma irin yadda ake wallafa littafi akan aikin hajji a ƙasar nan abin har ya zama abun tsoro abin yana da hatsarin da ya kamata hukumar a Najeriya ta taka ma abin bulu dan yana da alaka da ita ta kurkusa ba wai yancin faɗar ra'ayi bane yancin kare addini rubutu da ake akan hajji kowa ya sake ce ya rubutu kan hajji kai ka duba gama watsa wajen baji nawa'i akan aikin hajji ka duba ga bukhari ka duba littafin aiki haji malamai ma ya sai kare ta aiki haji shin mutum yana rubuta ne don ya samu kujera ko ko a yana rubuta ne don ya je bayar a ce ya rubuta littafi a sponsor na shi. ya zama shi ne dan fangilan littafin mutum bai kamata ya rikita addini don wani abun duniya da yake bukata ba gaskiya ya kamata ya taka ruwan sosai kan rubuce rubuce kan addini mutum ya tsaya ilimin tukunna balle kan abin da ya shafa aiki haji aiki haji ko so ka duba ga duk wanda ya je aiki haji ba da yake Allah ya sa ya ta domin ya je gara wanda yi na daɗin balle <laughs> Allah ba da wani muna gara aiki haji na fari ta ga ganin gari ne mutum zai samu ya yi na jiji ko dan ya gyara wancan da ni fatan mu da Allah ya karama kowa aikin sa ya rubuta littafai masu tarin nawa zai mun siya kan ashirin ne cikin wanda malamin akal abin ma za mu iya kawo a yanzu ya rasu ranar karamar sallah Allah ta'ala ya ji shi da gafara ranar asabar a shekara ta 620 Allah ta'ala ya ji shi da gafara ya rahmshe shi ya rasu a shekara ta 620 kenan a yanzu tazaran mu da shi shekara nawa kenan ɗari shida da ashirin a ɗaya da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu ɗari takwas da sha hudu kenan yana da shekara ɗari takwas da sha hudu Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara amma ka dubi ake cewa ibnu qudama ya ce a cikin al-mughni ibnu qudama ya ce iya shekara shi ba wata ma'anin da hudu ba a'a shekara shi ɗari takwas da goma sha hudu sai an zo an fara karanta littafin a cikin izalai ina zan ku rike mana wannan sosai da sosai sai an ma ba da gana a ce ɗan kaza ne saboda Allah ya yi shekarar ta ɗari ɗari takwas da kuma sau a ƙasa amma wasu suna nan a raye kai ka ce sun mace Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi wannan littafi da ke gaban mukaddima ta biyu kenan littafi da ke gaban mu shine ɗaya daga cikin waɗannan littafan sunan shi lum'atul itiqad alhadi ila sabilir rashad idan aka ce lum'a ana nufin me kenan kar ka manta lum'a ba lam'a ba eh kalmar da kyau yawwa ba wa mun waje da lam'atan ba to ka duba ga lam'a me yasa aka kira ta da sunan lam'a saboda wani shaci ne mai haske da bai samu ruwa ba inda ya samu ruwan da ya zama bai ɗaya da ko ina da ina kenan da aka ce lum'a ana nufin haske kenan kullu da ko lum'atul itiqad hasken kudurin zuci alhadi ila sabilir rashad wanda zai shiryar da kai zai dora ka kan hanya ta shari'a ina ta mun ma'anar littafin ta fito ko haske na kudurin zuci kenan bai zama duhu ba inda ya zama duhu ne da bai zama alhaji ila sabilin rashad ba sai dai alhaji ila sabilin balala sai dai batar da mutum amma da yake haske ne na aqida aqida kuma ta ahlus sunna sai ya zama shiryawa yake sunan littafin kenan wannan littafin na ibn qudama mai suna lumatul itiqad al-hadi ila sabil rashad littafi ne na farko muktasar jidda, takaitaccen littafi ne malam bai tsawala akan shi ba in dai kana amsa ɗalibin ilimi za ka iya karanta shi a zama guda a zama ɗaya kafin ka tare za ka iya karanta lumatul itiqad kun gane da kyau ko abin da littafin ya kunsa ya kunshi tsaftatacciyar akida ta ahlus sunna wal jama'a akan abin da ya shafi al-asma wa sifat mai kenan daya wal qadar biyu wal al akhir uku wa ma yajibu tijaha sahaba hudu da abin da ya wajaba dangane da abin da ya shafi matsayin sahabai a gare mu hudu kenan wal mawqif min ahli bid'a da matsayin ahli sunna dangane da yan bid'a a dunkule a tura a malmale wannan shine abin da wannan littafi ya kawo malamin bai buɗe littafin ba ta yadda bai kawo waɗansu aƙidu na abin nan yan bidi'a ba da nuna martani akan su a biyu wannan ba ya kawo tsuntsar a gidan ahlus sunna ne wal jama'a domin mutum ya jinu a kai sama da a ce a kawo maka wane ya ce wane ya ce wane ya ce sai ka rasa wanne zaka rike ina ji da kyau ko kamar idan ya zama na akwai wani usul akwai wani abu guda da ka rike tukunna tun karan fari to sai ya zama na in kafa ka ta jinu a ilimi sai sauran abubuwan su biyo baya wannan shi shine kenan a dunkule abin da ya kunsa al asma wa sifat abin da ya shafi ya Allah da sifofinsa ya bai ma wannan babi na al asma wa sifat kulawa sosai da sosai ya kawo sifofi na ubangiji subhanahu wata'ala sama da sifofi goma sha takwas ko wajen sifofi goma sha takwas ya kawo ba wai a babin ƙididdigewa ba a'a ya kawo su da dalilan su kamar yadda na faɗa dan a matsayin na ɗalibi ka rike su kankan sai da nan gaban ka kara wani kuma zai ga ya kara maka akan wasu kuma ya yi ƙoƙarin ba da dalilai duk da cewa a matsala ɗaya ko da akwai dalilai arba'in ko ɗari da wuce kawo dalili ɗaya ko biyu ba ina ta mun gane wani da ke ko wanda yake wani duk zai nuna maka cewa lallai ilalla ɗalibai yake ginawa abin da ya shafi littafin malamai sun mishi aiki gaskiya akwai shiru da ake mishi akwai sharhin fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen na Sheikh Lum'at al-Itiqar kenan ko wanda yake shi ma gan shi kenan Allah da ke ko shine da Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya yi ma al kuma kamar yadda ya faɗa a ciki yana cikin littafan da ya rubuta da hannunsa ba wanda ake tafrihi ba dan sau da yawa littafin malam usaimin da yawan su mafi yawan su daga kafir aka mai da su littafi mun bai wani da ko wani shi kuma Allah ya hore mashi ya saurari kasa din sai ya rubuce shi duka sai da inda zaka dauko littafin ka sa kasa din sai ka ga dinga ganin su ne jawa ne Allah ba ta manzo to wannan Muhammadu alaihi wasallam ya rubuta shi ne kuma yake abin da yasa ya rubuta shi shine ɗalibai da suke karatu a makarantun larabci makarantun addini kamar ka ce irin tsaye yan sanawiyya ma'ana yan aji hudu su ya rubutawa don su zama shi ne littafin su na aƙida da za su karanta a da ayan su gaba ko akwai a ta'alikat alamatin lum'atul na fadilatu shekh abdullah bin abdurrahim jibril shi ma kamar su'al wal jawab ne yayin shi littafi na nan na na littafi na uku akwai al-irshad sharh lum'at al-i'tiqad shi ma na Sheikh Abdullah bin Abdurrahman Jibril shi wani al-irshad din shi Sheikh Jibril shi ne ya karanta da shi a daura da aka yi a Riyadh da ya karanta da shi sai kuma wasu ɗalibai suka rubuta littafin duka ma'ana suka saurari kasa din da aka karatun da sai suka rubuce duka sai suka mayowa da malamin abin da ya faɗa duka gashi a littafi shi kuma sai ya ina zai gyara ina zai cire ina kaza ina kaza ina kaza sai aka mai da shi littafi littafi ne kai sosai sosai kan sharhin wannan akwai kuma al-mustafa alanu'atul itiqad na ashaf bin salih qusayr akwai sharh al-mu'atul na al-fawzan Allah ta'ala ya kara mushi lafiya to duk waɗannan shuru guda biyar sharhi ne da aka yi malumatul itiqad akwai kuma sharhi da aka yi na karantarwa da aka yi kamar wanda suke cikin kasar kenan akwai shirin a sheikh abdullah bin abdurrahman jibrin ya yi shi kusan kafir goma sha shida akwai abin nan shirin a sheikh salim bin abdulaziz ali sheikh shi kuma a kasar uku ne wancan ya yi kasar goma sha shida wannan ya yi kasar na uku ya kenan sai ka ce ya ta'allaka ga suwa ake wa eh? idan waɗanda ake wa damun malamai ne to tsokaci kenan za a yi da an yi zama uku an karanta shi kawai tsokaci za a yi a ciki shi kenan kowa ya abin nan akwai sharhi na ashekh abdurrahman bin salim mahmud akwai sharhin shekh bashir bin fadil bishiri bishri akwai sharhin shekh sani juhani akwai shekh abdullah addumashi da dai sauransu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya albarkace su Allah ta'ala ya amfana da mu da wannan littafi da muka fara karatun shi a yau Allah ta'ala ya sanya mu wannan karatu na mu albarka ya amfana da mu da abin da za mu ji abin da muka kuskure kuma wannan gabatarwa Allah ta'ala يا شيخ إذن الله تعالى بوجود دام تاشي فاركم فأم مالا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن الأنشان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء wa huwa samiul basir da izinin Allah madaukakin sarki a darasin gobe za mu tashi wannan wuri subhanahu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an illa anta astaghfiruka sai da wannan karan ba ku ce mu faɗi littafai da aka rubuta ka aƙida ba eh na san da yawa akwai su mun karanta sharhu sunna na Imam al-Barbahari nau kenan mun karanta sunna na Imam al Ah, ban yi shi ba ko mun yi shirin sunna na al-imam al-mizzi mun yi shirin mun yi sunna ta imam ahmad bin hanbal mun yi sunna ta ibn abi asim akwai sunna ta abdullah bin ahmad bin hanbal akwai usulul sunna na imam ahmad bin hanbal akwai shirin usulul itiqadi ahlus sunna wal jama'a na hibatullah allalaka'i akwai ash-shari'a na muhammad bin hasan al-ajurri sunan littafin kenan ash-shari'a kaga kenan ash-shari'a ba wai dama kai shari'a Allah ya dora ta kuma da Allah ta'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha balle a ce akwai shari'a akwai hakika a shari'a yake da shi a shari'a ta al-imam al-ajuri akwai al-ibara usul diyana na ibn babba akwai kitabu tauhid na sahih bukhari akwai kitabu tauhid na ibn khuzaima akwai kitabu tauhid na wasni na muhammad bin abdul wahab akwai kitabu tauhid na shaykh salih fawzan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahmashi akwai alakairin fahawiya wannan mun karanta ta Allah ta'ala ya ji kansu da gafara baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik